أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لكن والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بركم مدونا مريكينا اصبر اشرين ده رمضان اشيكرا تدبو ليل ذري هدو ده ثلاثين ده ترى هجرا من زعل الله صلى الله عليه وسلم ده قبرنا مكة زوابرنا مدينة. وان دي دي دي ده ترى جواتا شدا اشيكرا تدبو بيو ده شاتقس ميلادية. kamar yadda muka saba kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam tambaya na anan shine shin wai idan mutum ya karya azumi da gangan ba zai yi kafara ba ina son ƙarin bayani akan yaya ake ramukansa to akwai karya azumi bisa ga ganganci kasancewa haramun ne karyawar kuma kasancewa abin da kai dama in an yi shi azumi ya kare kuma ka san laifin hakan kuma tare da haka ka aikata da kuma wanda ya karya azumi bisa ga kuskure ko kuma bisa ga rashin sanin cewa in yi hakan akwai wani hukunci da zai hau kansa kuma azuminsa ya kare to bisa ga ganganci kamar yadda shi ka tambaya duk wanda ya karya azuminsa alhalin ya san abin da ya aikata din nan in an aikata shi da azumi azumin ya kare kuma ya je ya aikata sannan ya san cewa in an aikata din kafara ce ko kuma ya san hukuncin kafara ga wanda ya karya azumi kuma duk da haka ya karya to malamai suka ce wannan babu kafara a kansa kuma babu ramuwa a kansa zunubi ya aikata mai girman gaske wanda ya fi ƙarfin kaffara domin da zai yi azumin shekara guda ba zai biya wannan azumin ƙwaya ɗaya da ya karya ba da haka wannan tsakaninsa da Allah in ya tuba tuba na gaske kuma ya ci gaba da kyautata aiki ya ci gaba da yin ayyuka na alkhairi na nazila da kuma kula da asalin farillar to in an yi sa Allah sai ya fi masa amma dai ya sani cewa ya aikata laifi wanda yake babba ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya karbi ibadunmu amin yace tambaya na shine macen da take da rankon azumi na Ramadan ta hanyar ciyarwa kuma bata gama ciyarwar ba har wani ramadana ya gabato kuma tana shayarwa dan Allah yaya za ta yi jira za ta yi bayan sallah dai ta ci gaba da ciyarwa idan mutum yana da ramuwar ramadana a kansa ya sakaci bai rama ba har wani ramadanan ya zo to yanzu ba zai ce zai ci gaba da ramuwa ba sai ya dakatar da ramuwar ya dau azumin ramadana kuma wanda ake cikin na lokaci daga baya kuma ya dora akan ramuwarsa in ma ciyarwa ce ya dora daga inda ya tsaya wanda ita ciyarwar zai iya yi har a cikin azumin ramadanan da ake yi ta yadda zai ba wa miskinan abincin da in an sha ruwa kuma sai su ci wannan babu laifi akwai malaman da suke ganin idan mutum ya yi haka to sai ya haɗa biyu ya yi ramuwa kuma ya yi ya ciyar amma wannan magana magana tana da rauni kwarai da gaske Allah bai haɗa mana ramuwa da kuma ciyarwa a lokaci guda ba duk wanda ramuwa ke kansa to babu ciyarwa a kansa wanda kuma ciyarwa ke kansa babu ramuwa a kansa ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum da fatan Allah ya yi mana tarayya a aljanna amin yace dan Allah malam ina tambaya ya halasta mutum yayi wani aikin alkhairi kamar karatun alqur'ani sa'an nan ya roki Allah ya kai ladan wurin mahaifansa ko da ku suna raye amma ba za su iya karatun ba to kyauta da ladan karatun alqur'ani wanda ka buga misali da shi akwai sabani tsakanin malamai wasu na ganin ana yi wasu na ganin ba a yi wanda suke ganin ba a yi daga cikin su akwai imamu shafi'i hujjarsa da abin da ya dogara da shi shine faɗin Allah cikin suratul najmi wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura Allah ya ce babu ga mutum sai abin da ya aikata kuma aikinsa shine abin da za a nuna masa mana in ba kai kai aiki ba wani ba zai yi aiki kai kuma ka ci moriyarsa ba amma waɗansu malaman suna ganin tunda naka ne kuma ka ɗauka ka ce ka bayar Allah zai bayar suka ce kamar ladan sadaka ne kamar ladan sauran ibadojin da ya tabbata ana yi da nufin Allah ya kai ladan ga wani to amma dai magana mafi inganci shine karatun alqur'ani bai tabbata ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana yi a ce Allah ya kai ladan ga wani ba a yi amma sauran ibadoji kamar sadaka din kamar yan tabawa to wannan ya tabbata ana yi a ce Allah ya kai ladan ga wani a zamanin annabi wannan ya tabbata da haka kaga ba a yin kiyasi da abin da yake nasi ya bayyana karara a kansa da haka waɗansu malamai dai suna ganin cewa ladan karatun alkur'ani na wanda ya yi ne da haka ba zai yi a yi kyautar sabatin da ba a yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka in so kake kai wa iyayenka wani aikin alheri to sai ka zaɓi ire-iren ayyukan alherin da ya tabbata ana kyautar su kuma ana yi ga iyaye sai ka yi kamar aikin haji kamar umara kamar sadaka kamar yan tabawa wannan duk ana yi a ce ladan Allah ya kai ga iyaye tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta biyu ce shin ko ya halatta mutum ya fitar da zakar da kai ya ba ya bada ta ana sa ran kwana bakwai sallah ko sama da haka ma'ana kafin sallah da kwana bakwai ya fitar da zakar da kai wannan bai halatta ba Zakafu da kai kadai ana fara fitar da ita ne kafin sallah da kwana biyu zuwa har ranar sallah kan a fita masallaci abdullahi dan umar ya kasance yana fitar da zakafu da kansa kafin sallah da kwana biyu da haka malamai suka ce kafin sallah da kwana biyu ake iya fitar da zakafu da kai amma kafin sallah da kwana uku yayi nisa sannan kuma da zarar an je idi to kuma lokacin zakafu da kai ya kare domin manufar zakafin da kai shine talakawa su samu abinci a ranar idi to in ka ba su sati ɗaya kafin nan za su cinye kuma dai ranar idin ta zo suna yunwa kaga ba a cika wannan manufar ba ta wadatar da su daga roƙo da kuma yunwa a ranar idi mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi tambaya ta amin ya halatta na ba iyayena zakar kunu fitri to ka ce kunu ka ce fitiri ma'ana irin wannan kyautar da ake yi ta shan ruwa ko ko zakar da kai kake nufi kunan zakar kono kuke cewa ko kunu kono so da sakwatanci eh, wai da yaran sakwatawa ne ashe kono jamil ya halatta mutum ya fitar da zakka ko ta kuɗi ta yau da kullum ko ta fitri fiddakai ya ba wa iyayensa in dai iyayen mabukata ne ba wai dan kasantuwarsu iyayenka ba a sai dan zaman su mabukata domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zakka ga wanda yake na nesa lada ɗaya ke gare ta amma ga wanda yake na kusa iyaye da sauran dangi to lada biyu ne sadaqatun wasila ladan sadaka da ladan sada zumunci da haka ya halatta ɗaya ya fitar da zakka ya ba iyayensa amma da sharaɗin in suna daga cikin wanda ya halatta su ci zakka domin iyaye za su iya zamowa talakawa ɗansu kuma mai kuɗi ko ba haka ba sai dai ya kamata lokacin da iyayenka suke talakawa kake mai kuɗi to duk ɗawainiyar rayuwa kuma ka ɗauke musu kuma dan ya ɗauke musu ɗawainiyar rayuwa baya nuna kuma har yanzu ba sa cikin talauci suna buƙatar wani dan abin riƙewa to wannan yake sa in ya tashi zakka zai iya ba su a gane ko to amma ita zakafin da kai ai da wuya ne a ce zai iya yiwa kai ya zama kai din ma za ka yi zakafin da kai iyayenka kuma ba su da abin da za su yi to a nan daman kai za ka yi musu kai za ka yi musu in dai ka ba su abin da za su ci ya ɗori akan nauni to kai za ka yi musu zakafu da kai in kuma ka fitar to sai dai ka ba wani a madadin su ba su din za ka ba su ci ba tunda su already suna da abinci domin zakafu da kai tana wajaba ne akan duk wanda yake da abincin wuni guda da kuma ɗoriya wannan shi ma sai yayi zakafu da kai tambaya ta biyu menene hukunci me hukuncin abin da mata suke faɗa a lokacin azumi cewa miji dole ne ya saya ma matarsa zanin tashin asuba dan Allah a karanta mun wannan tambaya na gode to wannan al'ada ce me zanin tashin asuba kila ku anan ne mutanen jihar Neja suke da shi mu ba mu san shi ba babu shi a nasi kuma mu al'ada garin mu babu amma kila ku al'ada garin ku akwai to wannan al'ada ce kuma wacce bata ci karo da addini ba amma ba za a ce da ita dole ba abin nufi idan mijinki bai miki ba to bai yi laifi ba kuma ba za a matsa masa a ce dole sai yayi ba amma in ganin damarsa da ra'ayinsa ya ga yana da wadata sai ya miki zanin tashin asuba wannan ba laifi kamar kayan sallah ne a al'adar Hausawa ko ko al'adar mutanen Najeriya wani lokaci har ma da waɗanda ba na Najeriya ba yin kayan sallah ba laifi al'ada ce amma ba dole bane wanda yake da hali yayi wanda bai da hali kuma shikenan sai ya wanke tsofaffi ya je idinsa da su takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara mani lafiya da kai da kuma sauran musulmai duka don Allah malam menene faɗin mutane da suke halatta gajeren mutum da yawan fushi sannan dogon mutum da rashin hankali hadis ko haya ko kuma maganan malamai to da farko da yawa waɗanda suke sauraron karanta tambayoyi da nake yi da kuma amsawa wani lokaci musamman waɗanda suke sauraro za su je ina karantawa da hausar da ba ita ce asalin hausa ta ba amma ina karantawa ne gwargwadon yadda su masu rubutawa suka rubuta Abin da wannan tambaya take cewa shine sau da dama mutane sukan ce da dogon mutum bai da hankali har akwai karin magana wai dogo da hankali dace ne sannan kuma akan jingina girman kai da faɗin rai ga gajeren mutum ko a ce gajeren mutum yana da faɗi ko gajeren ka gama sai dai faɗi ma'ana ka gama girma sai dai kuma kai ta faɗi a ƙasa kuma ga faɗin rai to wannan aya ce ko nasi ma'ana ko hadisi ko kuma maganan malamai duk ba ɗaya a ciki yau da gobe ce ta nuna ɗaiɗai ne za ka samu dogon yana da hankali ba kuma ta ne duk dogo mahaukaci bane ba fa yawa amma yau da gobe ce ta nuna haka kamar yadda kuma akan samu mafi yawan gajerun mutane suna da faɗin rai ban kuma ce duk gajeren mutum yana da faɗin rai ba amma dai akan samu to wannan shine abin da ake kira da tajruba yau da gobe ce ta nuna ba aya ba ba hadisi ba amma al'amarin haka yake haka yake an gane ko kamar yadda zaka ji sau da dama an ce mai suna kaza yana da haƙuri ko mai suna kaza tana da haƙuri mai suna kaza kuma tana da faɗa to shi ma wannan yau da gobe ce amma ba wai nassi bane na aya ko na hadisi ko na maganganun malamai ana iya sabawa ka iya samun mai irin wannan ɗin kuma bai da ɗabi'ar da ake zata masa ɗin? mai takarda ta gaba ta ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam fahimta da rayuwa mai albarka to amin na gode tambaya malam ni ce na yi alkawarin saukan ƙur'ani sau uku a cikin watan ramadan na sauka sau biyu ina na uku sai gashi kuma sai na fara al'ada sabuwa ma'ana sabuwar farawa gashi kuma an ce mai al'ada ba sa karatun alƙur'ani ko taɓa alƙur'ani to malam ya zan yi da alƙawarin da na ɗauka na gode ki cika ki. mai al'ada tana iya taɓa alƙur'ani kuma tana iya karanta shi an samu ruwaya guda uku daga imamu malik a wata ruwayar ya ce makaruhi ne ga mace mai al'ada da mai janaba su taɓa ƙur'ani a wata ruwayar ya ce makaruhi ne ga mai janaba ya taɓa alƙur'ani banda mai al'ada to da haka cikin waɗannan ruwayoyin akwai halatta taɓa alƙur'ani ga mai al'ada daman dai babu wani nasi karar da ya nuna cewa haramun ne ga mai al'ada ta taɓa alƙur'ani la na ƙur'ani ko na hadisi faɗin Allah la ya masuhu illal na ƙur'ani ba masu taɓa shi sai waɗanda suke da tsarki ko aka tsarkake ba yana magana bane akan akan mai al'ada ko mai janaba ko makamancin haka da haka dai malamai ne suka yi ijtihadi dan girmama alqur'ani suka ce bai kamata mai al'ada ta taba ba to da haka ke tun da kin yi alƙawari kuma alƙawari wajibi ne a cika wa aufu bi ahadillahi idza ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaykum kafila wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ya ayyuha alladhina amanu aufu bil uqud to kuma ga abin da zai sake ki kasa cika wannan alƙawarin shi kuma ba abu bane wanda yake na haramci da aka ki bi alƙawarin da kika yi ki cika domin babu saɓa wa Allah a cikin cika alƙawarin manzo Allah ya ce man nazara ayyuti Allah falyuti'hu duk wanda ya bakance ko alƙawarin zai ba Allah to lalle ya bi sai dai fahim akwai wani sako wannan kuma shine ba zai yi ba a madadin haka sai kai kafara ta rantsuwa da haka dai ya yar uwa ki cika alƙawarin ki ki dau alqur'ani ko ba kammalalle ba ki karasa abin da kika yi alkawarin zaki wanda babu wani bambanci ma tsakanin ɗaukar kammalallen ma'ana cikakken izu sittin da wanda ba cikakke ba duk ɗaya ne domin kowannensa sunansa alqur'ani da haka dai babu wani laifi bisa ga wasu zantuttukan na malamai game al'ada don ta taɓa alƙur'ani ko ta yi karatun alƙur'ani tambayar ta ta gaba ina jin kusan tambaya daga mutum ɗaya ce duk rubutun kamar iri ɗaya ne tace assalamu alaikum Allah ya ma malam albarka dan Allah malam a taimaka amsa min tambaya na malam na ji wani malami kuma ahlus sunna ya ce aljani baya shiga jikin mutum saboda aljani da'ifi ne abin nufi da da'ifi mai rauni sai ce dan haka ba za su iya shiga jikin dan adam ba kuma ga shi kai malam ka ce aljani na shiga jikin ɗan adam ni ma ina da tabbacin aljani na shiga jikin ɗan adam dan ina gani gurin masu ruƙiya shin wancan malamin shi wancan malamin ya ce taɓin hankali ne ina neman ƙarin bayani daga gurin ka na gode manzo Allah ne ya tabbatar da cewa aljani yana shiga jikin ɗan adam cikin hadisin bukhari da muslim hadisin anas annabi ya yace inna ash ya yajri min ibni adama majrad dam shaytan yana shiga jikin dan adam abinda ake nufi da shaytan anan aljani yana shiga jikin dan adam kamar yadda jininsa yake shiga yake yawo a jikinsa kaga duk inda jininka yake shiga jikinka aljani zai iya shiga wajen ya fita da haka manzo Allah ya tabbatar da wannan sannan kuma ga tajruba yau da gobe an ta nuna haka aljanin yana shiga jikin mutum ko ba haka ba cewa shafa ce baya nuna cewa ba sa iya shiga sai dai ka ce dubbin yana faruwa suna shafar ya zama ba su shigan ba sannan kuma suna shigan domin dubbin nassi ne ya tabbatar ƙur'ani ya ce الذين illa kama لا يقومون إلا ya يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ya tabbatar da shafa. aljani yakan shafi mutum ya kifar da shi ya buge shi to sannan kuma yakan iya shiga tunda nassin hadisi ya ce yana shiga yana gudana a jikin mutum kamar yadda sa yake gudana da haka wancan malamin ba mu san me madogararsa ba kuma ba mu san menene abin da ya fassara waɗannan nassosin da muka kawo ba amma dai tabbas yau da gobe ta tabbatar kuma nassi ya tabbatar wallahu a'lam tambaya ta ƙarshe ce salamu alaikum menene hukuncin wanda yake barin gashin baki kuma ya aske gemu a musulunci abin tambaya shine me dalilin sa na yin haka kafin ka tabbatarwa da mutum hukunci sai ka ji dalilin sa na yin aiki mutum yakan iya aikata aiki amma wata manufarsa ko wani yanayi da ya samu kansa ya sa hukuncin aikin ba zai hau kansa ba an gane ko asali aske gemu da barin gashin baki bid'a ne amma shin duk wanda ya yi ne kuma zai zama dan bid'a a'a akwai wanda kila larura ce domin akwai ciwon fata da yake samun mutum wanda yake hana barin gashi kun sani cewa ko yanzu mutum ya ji rauni a ta, ko yana da kuraje a ta, me ake cewa yi aski saboda in dai akwai gashi a jikinka to wannan mikin ko wannan raunin zai wahalar warkewa to ana iya samun irin wannan ciwon ba sai a ka ba har a haɓa wajen gemu sai ya zama haka wani kuma shagiri ne ba ma yi da gemun wani kuma wata larura ce ta rayuwa ta sa sai ya aske gemun kamar me kamar mu a irin kasashen mu Najeriya za a ce in zaka shiga aikin post sai ka cire gemu ba yadda kai aikin post da gemu ba in dai ba likita ne ya bada kamar yadda a wani lokaci suke cewa ba likita ya bada shaidar cewa kana da matsala na in za ka aske ka wata cuta za ta iya samun ka to anan ne a wani lokaci ake cewa zai yi ka aje gemu to amma wannan kuma abu ne mai wahalar faruwa amma a wasu ƙasashe za ku ga cewa sojoji da gemu 'yan sanda da gemu duk jami'an tsaro da gemu wannan kawai wata tarbiyya ce ta nasara muka ɗauka to a irin wannan yanayi musulmi in sun ce su ba za su aje gemu ba za su aske gemu ba sai ƙasa ta ce to ba za ku shiga aikin 'yan sanda ba ko ba za ku shiga aikin soja ba to yanzu wa gari yawa ya ai za mu shiga bala'i a ce yanzu duk sojojin da suke rike da bindigu suke yawo a cikin mu ba musulmi bane yan uwanmu ko babu musulmi wakilan mu a ciki to kaga mun kashe kanmu da kanmu cikin sauki yanzu ma da ake samun ɗaiɗaikun musulmin a ciki da ya muka kare to ballantana a ce babu su gaba ɗaya kaga akwai bala'i da haka irin wannan yanayi abdarura tubihul mahzura ko dai mu su dage musamman musulmi daga cikinsu da wanda suke wakiltar musulmai su canja wannan doka a kan cewa a bar sojoji musulmai su rinka barin gemu saboda addininmu ya ce mu bari ba kuma addininmu ne kaɗai ba har addinin kiristanci ya ce a bar gemu har addinin yahudanci ya ce a bar gemu yanzu da za a nuna maka yahudawa a isra'ila za a gansu da gemu sosai ma Balma ma ba kowane musulmi ne yake iya aje gemun da yahudawa suke ba. kama kawai wani sakarci ne da wani ra'ayin rikau na wasu maguzawan ingila suka kawo wannan mu kuma muka ɗauka dan kar ka ɗauka cewa duk lokacin da ka ga gemu alama ce ta musulunci a gemu alama ce ta mazantaka duk namiji ko kaso casa'in da tara cikin ɗari na maza Allah ya yi su da gemu dai kuma maza ne ba su da gemu dan a bambance namiji da me da mace kuma kowane addini ya zo da wannan magana a addinin annabi Musa akwai magana gemu lokacin da annabi Musa ya samu saɓani da ɗan uwansa Haruna ya rike masa gemu harun ya ce ya bina umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si a wata ayar Allah ya ce wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi da ka addinai da yawa sun yi magana akan gemu sifa ce ta annabawa sifa ce ta mazantaka sifa ce ta kamala da haka kar wani ma ya ɗauka cewa musulmi kaɗai gemu ya shafa da haka in dai da za a samu yadda ya kamata to da 'yan mu da mu musamman musulmi daga cikin su su raising wannan ishu ɗin a majalisa a bar jami'an tsaro musamman musulmi su rinka jage mu ko da ba a ce dole ba wanda yake da sha'awa domin akwai masu sha'awa wani aske gemun da yake ta yi cutar da fatarsa yake yi musamman irin askin da su suke wa gemu ɗin na kalkal sai an gurji fata to wannan cutar da fata ce yi mata illa ne da haka idan musulmi bayi da wani dalili na aske gemu sai ya aske to ya aikata bid'a ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah Imam Malik ya sa aiwa wanda ya aske gashin baki ma bulala domin gashin baki ba a ce a aske shi duka ba ce akai a datse shi gemu kuma ba a ce a cire shi ba amma an ce a kyautata shi yadda ba za ka yi muni ba wani gemunsa muni yake sa mai saboda me saboda baya kula da shi baya gyara shi to so ake gemun ka ya zama dan gayin gemu ba kazamun gemu ba dan shi gashi in ba a kula da shi ta tarar kazanta yake tarar datti yake yi a ƙarshe kafin mu fara karatu duk da mun ja lokaci mai tsawo wajen amsa tambayoyi muna da baki da suka kawo mana ziyara tun daga garin Kano zuwa ga wannan gari naku mai albarka baki na ne bakin ku ne sun zo don su halarci wannan majalisi namu na karatun tafsiri kamar yadda kuke ganin su daga hannuna na hagu amma dukkaninsu a dama na suke na farkonsu akwai malam aliyu musa wanda ga duk wanda suke bibiyar karatuttukan da nake gabatarwa na riyadu salihin a sunna tv a majalisunsu ake gabatar da wannan karatu majalisun kofar wambai gida alhaji yusuf abdullahi fantiya allah ya kara masa lafiya tsohon gidansa da ya baro a cikin birnin kano akwai malami na biyu shine malam Abairu Muhammad Zakari wanda da yawa waɗansu suna samun karatuttukan mu ta hanyar gurup gurup wanda shi shine asalin wanda yake kula da wannan gurup din na kusan dukkan wani karatu da na yi ko a garin Kano ko a wajen Kano yana da kokarin kwarai ya dauka ya yada ya baza ta yadda kowa zai samu ga wanda suke da sha'awa a gida da wajen Najeriya Allah ya saka musu duka da alheri akwai malam rabi abdullahi zage wanda shi ma daga majalisin kofar wambai ya fito akwai kuma malam bilal inuwa kofar wambai wanda shi ma daga majalisin kofar wambai ya fito mune muku lale maraba mune muku fatan alkhairi Allah ya ba ku lada na wanda suke ziyara dan kauna dan Allah yadda kuka zo lafiya mune muku fatan da mu da ku da ma dukkan sauran matafiyan musulmi wanda suka bar gida Allah ya maishe mu gidajen mu cikin iyalan mu lafiya in ba manta ba a darasin mu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta talatin ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratu muhammad yau za mu tashi farkon aya ta talatin biyu mai allah ya ce ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wasaddu an sabilillahi kuma suka hana mutane su bi tafarkin Allah ma'ana su sun kafirta kuma suna umartar wasu su ma da su yi kafirci su sun bata kuma suna kokarin su batar da wani kaga sun hada laifi guda biyu kenan al-kufru wasaddu saddu an sabilillah malai ce sabilullahi shine dariqul haqi hanya madaidaiciya hanya ta gaskiya a addini a aƙida a ibada a mu'amala duk abin da Allah ya ce a yi ta fuskar kudirin zuci to wannan shine lahi fil aqaidi tafarkin Allah a cikin aƙida duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi ta fuskar ayyukan gabbai wannan shine lahi fil ibadat ko fil amal fi amal jawarih to haka nan dukkan abin da Allah subhanahu wataala ce a yi cikin mu'amala tsakanin mutum da mutum wannan ma shine sabilullahi da haka kenan kalmar sabilullahi in an faɗe ta ana nufin duk abin da Allah ya ce a yi da kuma duk abin da Allah ya ce a bari na aƙida ko na ibada ko na mu'amala to su sun kisi sannan kuma suna kokarin su hana wasu su ma karfi an gane ko to irin waɗannan me hukuncin su aya za ta ambata a ƙarshe to sannan sai Allah ya sake yin adafin wani aikin sai ya ce wa shaqur rasula kuma suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sun ce lafazin wa shaqur rasula kamar bayani ne na kafircin da kuma saddun an sabilillah domin dukkan wanda ya kafirce to ya saba wa annabi dukkan wanda ya hana ai musulunci ya saba wa annabi dukkan wanda yayi kafirci cikin aqida ko yayi kafirci cikin ibada ko yayi kafirci cikin mu'amala ko ya hana wani yayi daidai cikin ibada ko aqida ko mu'amala to wannan ya saba wa manzon Allah domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da umarnin a Allah cikin dukkanin ayyukan rayuwa da cikin dukkanin mu'amaloli sai malamai suka ce kenan an yi adafin wa shaqur rasula ne akan al-kufru dan a nuna maka girman zunubin saba wa annabi ba wai dan karka dauka cewa kafirci daban saba wa annabi daban ba a'a duk kafirci saba wa annabi ne kuma duk saba wa annabi ma kafirci ne an gane ko to amma me yasa aka sake maimaita kalmar washaqur rasul dan a nuna maka girman zunubin saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai ce ai khalafu suka saba wa manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta riga ta bayyana gare su me yake nufi da shari'a shine musulunci saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani sunna bayan duk waɗannan sun riga sun bayyana cewa dole ne abu Allah kuma dole ne a yi musulunci dole ne kuma abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dole ne a tsare sunnarsa kuma a kiyaye saba masa wanda shine bid'a Qur'ani da hadisai sun yi bayani akan haka mutum bayan ya san wannan kuma sai ya take wannan laifinsa a wajen Allah ba karamin laifi bane ba kenan kamar anan aya tana nuna mana cewa mutumin da ya kafirci ba bisa ga hujja ba a bisa ga rashin sani to wannan hukuncinsa a wajen Allah daban ne baka cewa ba kafiri bane kafiri ne amma girman kafircinsa a wajen Allah bai kai ba girman kafircin wanda ya san ya san musuluncin kuma ya ki domin har yau a duniya akwai kafiran da su saƙon musulunci bai je musu ba sakamakon lalaci na waɗansu musulmi ta fuskar da'awa mun yi zaman mu abin ni mun shagaltu da kanmu mun manta da ƴan uwanmu waɗanda ba su san addinin ba suna daji ba mu je mun sanar da su ba to amma akwai kuma kafiran da su a cikin binnin suke kullum ana tattaunawa da su sun san musuluncin ila ma wani kafirin har ya san wasu ayoyi na Qur'ani ila ma wani kafirin har ya mallaki Qur'ani na turanci yana iya karantawa kai kila ma wani kafirin har yana kokarin ya ce zai kawo gyara tare da ya san ƙarya yake yi addinin musulunci shine addinin daidai amma ya ƙi to kaga wannan kafiri ne wancan ma kafiri ne amma kafircin su ba iri ɗaya bane ba wancan kafiri ne jahili wannan kuma kafiri ne mai ilimi to wannan yayi kafirci ne bayan hujjoji da dalilai sun bayyana to ire-iren waɗannan su ne kafiran da Allah in ya tashi kama su zai kama su da azaba mai tsanani kuma bisa ga hujja bisa ga dalili tare da cewa waɗancan ba za mu ce ba kafirai bane kafirai ne amma laifin kafircin su bai kai irin na waɗannan ba ina fata an fahimci wannan domin a musulunci da wanda ya sabo bisa ga rashin sani da wanda ya sabo bisa ga sani ba ɗaya suke ba wanda ya san gaskiya ya saba mata laifinsa daban a wajen Allah laifin ya san gaskiyar ya bi da kuma laifin saba wa gaskiyar amma wanda bai san gaskiya ba kuma ya saba mata to kaga laifinsa ɗaya ne laifin saba wa gaskiya amma ba tare da ya sani ba kila in Allah zai yafe wa wani daga cikin waɗannan biyun to kila wancan mara sanin shi za a yafe wa akan wannan domin shi wannan ya san gaskiya ya take ta an gane ko to irin waɗannan su Allah madaukakin sarki ya ce min ba'di ma tabayyana lahumul huda wanda suka saba wa Allah suka saba wa manzon Allah suka aikata kafirci da bid'a amma kuma bisa ga hujja bisa ga dalili to irin wannan lai yadurru Allah shay'an ba za su cutar da Allah da komai ba mala yake ma'ana alhuda huwa ma'ana sabilullah kalmar huda min ba'di ma tabayyana lahumul huda ana nufin sabilullah bayan tafarkin Allah ya bayyana gare su amma suka shure suka ki su bi to irin waɗannan su sani ba za su cutar da Allah da komai ba domin shi Allah dan ka karɓi gaskiya ka yi aiki da ita baka kare shi ba kamar yadda kuma in ka ƙi karɓarta ka ƙi yin aiki da ita baka rage shi da komai ba in kai gaskiya kai aiki da gaskiya kasanta kanka ka taimaka kamar yadda in ka san gaskiya ka shure ka yin aiki da ita kanka ka cuta in ahsantum ahsantum li anfusikum من عمل صالحا فلنفسه ubangiji ya ce in kun kyautata kanku ga kyautatawa in kun munana ma kanku ga munanawa wa man kafara fa innama wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim wanda ya gode wa Allah yayi abin da Allah zai bashi lada kansa yawa kamar wanda ya kafirce ya butulce ba wanda ya cuta kansa ya cuta man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha وما ربك بزلام للعبيد wanda ya san gaskiya ya aiki da ita ya taimaki kansa wanda ya san gaskiya ya shure ya yin aiki da ita kansa ya cuta ubangiji baya zaluntar bayi to da haka ubangiji subhanahu wataala yace lan yadurru Allah shay'an ba za su cuci Allah da komai ba wa sayuhbitu a'malahum kuma da sannan Allah zai bata ayyukansu mun fassara me ake nufi da ihbatul amal tun a farkon sura الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أضل أعمالهم دي دي كده أهبط أعمالهم بات أيكي wasu malamai suka ce bata aiki shine Allah subhanahu taala ya maida aikin kamar ƙura iska ta kwashe kana gani ba za a baka ladan ba kamar yadda yake wallazina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi مثل الذين كفروا أعمالهم اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء Allah ya ce masalul ladhina kafaru bi rabbihim misalin waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu ta wacce fuska sai ce a amaluhum ta bangaren ayyukansu karamadin kamar ƙura ce ko toka ishtaddat bihi rihu iska ta tsananta a inda take a ce yanzu ga toka tili ga kuma iska mai tsanani shin kana tsammanin wannan iskar za ta kyale wannan tokar ba za ta kyale ta ba kuma musamman fi yaumin asib a wuni mai tsananin guguwa Kan ka ce kwabo wannan iskar ta kwashe wannan tokar gaba daya to su ayyukan kafirai a wajen Allah kamar toka ce tokar kuma a tsakiyar inda ake tsananin iska ba za ka tarar da komai a wajen ba la yaqdiruna ala shay'in لا يقدرون مما كسبوا على شيء فيالله يتي ذلك هو الضلال البعيد بعض أصفى مقريبا كومين أبن دسكعي كتابة وأنهم كومين يتي بتا وشتكي مني سنشي قبرا بيدي أو تعر الله يتي والذين كفروا أعمالهم كسراب بكيئة da kafaru lallai kafirai waɗanda suka kafircewa Allah suka saba wa manzansa a amaluhum ayyukansu kasarabin kamar kawalwainiya ce ya hasabuhu zam'anu ma'an wanda wanda yake nesa yake jin kishirwa in ya hango ta sai ga kamar ruwa irin kyallin nan da ake gani akan tile ko akan suminti ko akan kwalta idan rana ta take daga nesa sai kaga kamar ruwa ne a kwance Allah ya ce hatta idza ja'ahu sai kuma in ka zo wajen lam yajidhu shay'an sai ka tarabba komai to haka aikin kafirai yake a lahira daga nesa za su ga kamar ga can an tara musu amma sai sun taho wajen sai su ga ba komai daidai da faɗin Allah wa qadimna ila ma amilu Allah ya ce wa qadimna za mu tattaro mu gabato ila ma amilu zuwa ga abin da suka aikata min amalin na kowane aiki babba ko karami ja'alnahu sai mu maida shi haba'an mansura ai ma tasbibihi rihu abin da iska ke iya kwashewa ko ka ce kura ko ka ce toka ko ka ce koma me wanda dai iska take iya kwashe shi da haka karshe dai ayyukan su ba za su mora ba to da haka waɗansu malamai suka ce wannan shine ma'anar wasayuhu bi amalahum daidai da adalla a amalahum بمعنى غيبها وضمحلت وبنجدي يا قتدسو سنبشي تيدا بضاء جنس بقى إدو بلنتنا أشمو ريسو فأنا وأن سما لما يسنشي كلمر أعمالهم وسيهبط أعمالهم ألا أنن جرزي قاتا أيوكا سكا جيانون بأقاتا بزاء قاتا تو أو نلوكا شيزا شيني تاشن القيامة وند آيو يسنج باتا أكن هكا a farkon sura Allah ya kawo abin da sigar fi'ili madi an riga an yi anan kuma yace ce za a yi to an riga an yi saboda a gaya maka ne tabbas za a yi ba makawa amma lokacin yin bai riga ya yi ba nan yake daɗa fito da ma'anar haka sau da dama duk abubuwan da za su faru a tashin alkiyama sai Allah ya ce sun riga sun faru saboda me ba makawa sai sun faru ita alkiyamar kanta Allah ya ce ata amrullahi fala tasajiluhu al'amarin Allah ya zo ba sai kun nemi a gaggauto da shi ba to menene al'amarin Allah shine kashin alkiyama sai ce a ta a tafi'ili ne madi ya riga ya zo amma ana nufin zai zo ba makawa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Ubangijinka ya zo da mala'iku sahu-sahu ana nufin zai zo saboda zuwan ba makawa. da haka malaman tafsiri sukan ce wannan li bayani ta haƙuƙi wuƙu'ihi dan a nuna maka ba makawa abin zai faru amma ba wai ya faru ba da haka nan da aka ce wa sayuhu bidu can kuma aka ce a babu cin karo tsakani can ana nufin ba makawa zai faru nan kuma ana nufin nan gaba ne faruwar ba wai ya riga ya faru ba da haka Allah ya yi alkawarin zai yi haka kuma babu makawa zai yi domin alkawarinsa gaskiya ne sai dai fa in sun tuba sun daina domin in ka tuba ka canja to shi ma Allah sai ya canja waɗansu malaman sun fassara a amal a nan da cewa almakaidu makirce-makircen da kafirai suke kullawa don su bushe hasken musulunci to waɗannan makirce-makircen Allah ba zai su su yi tasiri ba an gane ko musamman idan mu musulmi mun tsaye akan addinin mu na gaskiya mun kiyaye dokokin Allah to duk makircin makiri ba zai tasiri akan mu ba sau da dama waɗanda ba musulmi ba sukan zauna su shirya wa musulmi da musulunci ma kirki, su kashe kuɗi su yi kaza su yi kaza amma a ƙarshe sai su tashi a tutar babu sai su ga abin da suka shirya bai yiwu ba to wannan alƙawarin Allah ne cewa zai kare musulunci da musulmi amma bisa ga sharaɗin in musulmin da in musulmin suna aiki da musuluncin a wata ayar Allah madaukakin sarki ce la tublawunna fi amwalikum Allah ce la tublawanna fi amwalikum sai an jarraba ku a cikin dukiyoyinku wa anfusikum da kawukan ku kuwa musulmai jiya mun gabatar da ayoyin da suke magana akan jarrabawa da kuma irin yadda jarrabawa ta fi yawa akan masu imani domin su suke cin jarrabawa to sai Allah yake nana ta mana cikin wannan ayar zamu mu jarabce ku a kawukan ku za mu jarabce ku a dukiyoyinku daga cikin jarabawar da zamu yi muku wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum za ku rinka ji daga wanda muka bawa littafi kafin ku sune yahudi da nasara wa min allazina ashraku haka ma daga bangaren mushrikai masu bautar rana ko wuta ko wata ko taurari ko dai wani abun ba Allah ba me za ku ji azan kafira cutarwa mai yawa wata ran su zagi addinin ku wata ran su zagi annabin ku wata ran su zage ku ko a karan kanku su muku ba'a su muku batanci da haka Allah ya ce wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kathira za ku ji cutarwa mai yawa to amma da sharadi wannan cutar ba za ta yi tasiri ba in kun kiyaye abu daya me abun sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku in kuka yi haƙuri na bin Allah kuka yi haƙuri na tsayuwa akan addininku wa tattaku kuka kiyaye ka'idojin Allah da dokokin addininku da dokokin da annabinku ya shimfiɗa muku to ku sani fa inna zalika min azmil umur wannan shine babban al'amari wanda in kuka rike shi to shi kuma Allah zai goyi da bayan ku ya kare ku a wata ayar Allah yace ha antum ula'i tuhibbunahum baya kaɗan sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku la yadurkum ko la yadurrukum a wata kira'ar kaiduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit Allah madaukakin sarki ce in kuka yi hakuri kuka kiyaye dokokin Allah la yadurrukum kaiduhum shay'an amma kirkin kafirai ba zai cutar da ku da komai ba domin ne inna Allah bima ya'maluna muhit duk abin da suke aikata Allah yana sane in suka kulla shi sai ya warware wa yamkuruna wa yamkurullah suna kulla makirci shi kuma Allah yana warwarewa suna son su cutar da ku shi kuma Allah yana ba ku kariya abin da ya fi kula ko ya fi ɗaukar hankali ga dukkan mai hankali a nan abu biyu ka sani cewa ba wani zamani da za a yi musulmi su zauna lafiya kafirai ba za su ba za su fuskanci challenging ta bangaren kafirai ba dole ne wannan duk yadda aka kai da zaman lafiya su kafirai ba dare ba rana suna sanin yadda za su yi ya za su yi su cuci musulmi ya za su yi su aibanta su ya za su yi su gaya musu bakar magana ya za su yi su kawo musu cikas to abu na biyu wanda ya kamata mu shirya masa shine yadda za mu yi mu kuma Allah ya kare mu wanda kololuwar gatan mu shine mu tsayi akan addinin kuma mu bi Allah wannan yake sa Allah shi kuma ya rinka kare mu ya rinka daukan mana fansa akan makircin makirai idan ka ga mafirai suna makirci kuma makircin yana tasiri akan musulmi to matsalar daga musulman ce su ne ba su tsaya akan addinin su ba su ne ba su rike Allah ba domin in dai ka rike Allah ka rike addini to Allah ba zai bar makircin makiri ya tasiri akan ka ba sharrin mai sharri ba zai tasiri akan ka ba Daka anan ne inda gizon yake mana saka Daka Allah madaukakin sarki yake cewa la yadurru Allah shay'an wa sayuhbitu a'malahum ba za su cutar da Allah da komai ba kuma zai rinka warware makircin da suke kulla muku shine mala yace minal makaidi li ibtalil haqqi makirta makirtan da suke yi dan bata gaskiya wa saddin nasu da hana mutane anhu gaburan bin gaskiya fala yanjahuna fi saddihim an sabilillah ba za su taba samun nasara ba wajen su hana mutane bin tafarkin Allah amma da sharadin in musulmi sun tsaya su ma sun dage to ko da su ma sun dage dagewarsu za ta tashi a wofi za ta tashi a tutar babu ba za su yi nasara ba sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu أعمالكم إن ubangiji madaukakin sarki a ayar da ta gabata kamar yadda muka fassara ya faɗi aiki da masu aikin amma bai faɗi sakamakon ba wanda kuma dukkan wanda ya yi aiki ya san me ya aikata zai so ya ji sakamakonsa ko kyakkyawa ko kishiyarsa da haka malamai suka ce da Allah yake innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda da yake la yadurru Allah shay'a ai ba sakamakonsu bane ba za su cuci Allah da komai ba to da ba su cuci Allah da komai ba meye matsayin su wuta za su shiga ko aljanna sai malamai suka ce anan Allah bai faɗa ba amma a cikin Ali Imran wata ayar makamanciyar wannan ta bayyana makomarsu wa man yushaqiqir rasul tudatun nisa kaga wannan ayar ta yi kama da wannan can wa man yushaqiqir rasula nan kuma wa shaqur rasula can min ba'di ma tabayyana lahul huda nan kuma min ba'di ma tabayyana lahumul huda an gane ko can sai aka ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira kaga sakamako kenan nan kuma sai aka ce falay yadurullaha shay'an wa sayuhbitu a'malahu da haka waɗansu malaman suka ce a can an faɗi makomar nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira anan kuma ba a faɗi makoma ba sai dai an faɗi wani abu daga cikin abubuwan da za su fuskanta shine su sani abin da suka yi ba su cuci kowa ba kan suka cuta lai yadurru Allah shay'a wa ma zalamu wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yazlimun wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun ba su zalunci Allah ba in ji Allah shine falai yadurru Allah shay'a sai dai wa suka zalunta kansu suka zalunta domin duk abin da kai sakamakon ya zamo a kanka ya kare to kaga kanka da kanka kaiwa in alheri in kishi ya haka ce wa lamma bayyana sifatil munafiqina bayan Allah ya gama bayanin sifofin munafikai allati yu'rafuna biha wanda ake gane su da ita wa tamayyaza bidhalika almu'minuna kuma mu'mine suka bambanta da wannan almukhlisuna masu yin dan Allah قال لهم لا قال لهم الله تعالى kuma Allah zai magana yanzu da muminai kai tsaye tunda su an gane sifofinsu daban da na munafukai su daban ne munafukai daban ne sai Allah ya kira su da sunansu ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani mala ya ce ai su fi imanihim waɗanda suka yi ikhlasi a cikin imaninsu ma'ana ya zama sun yi imani daga baki har zuci har bisa gabbai kuma sun yi imanin ne dan Allah ba dan wani Allah ba sai Allah yake ati'u Allah ku wa Allah da'a wa ati'u rasul ku wa manzan Allah da'a wa la tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku malamai suka ce kalmar ati'u Allah da ati'u rasula tana karkashin allazina amanu waɗanda suka yi imani domin ba yadda za a kai imani ba kai wa Allah da'a ba bayan da za a kai imani ba kai manzon Allah da'a ba to amma me yasa bayan an ce ya ayyuhal ladzina amanu kuma aka sake cewa atiullaha shin yana nufin mu'minai ba sai wa Allah da'a a'a shin yana nufin mumine ba su yi manzan Allah da'a a'a abinda ake nufi da'a ga Allah da da'a ga manzan Allah ita take sa mutum ya zama mumine. to tunda kun yarda da haka har kun yi ku sake mai da hankali wajen yin wannan abu kai ku ci da shi domin sau da dama kayi abu ana iya nanata maka a ce ka yi shi dan me dan a nuna maka muhimmancinsa kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu aminu billahi kaga ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da suka yi imani kuma aka sake cewa amin baya nuna da ba imanin ba domin da basi ba ba za mu a kira su da sunan masu imani ba to amma saboda muhimmancin imanin ku ci gaba da yi ku ƙara yi ku ƙarfafa yi ku yi ta ta yi kar ku daina yi shine ma'anar ya ayyuhal ladzina amanu amin an gane ko da haka malaman balaga sukan ce min babi takmilil kamili la min babi tahsilil hasili ma'ana min bari takmilil kamil abinda ake cewa da Hausa mai kyau ya kara da wanka ba wai wanda bai da abu ba yi. a'a domin baya yiwa a ce da mutum ya ayyuhal ladzina amanu alhalin bai da imani ba zai yi ba tare da cewa waɗansu malaman tafsiri sukan yi wata iri ta fassara sai ce ya ayyuhal ladzina amanu bi alsinatihim aminu bi qulubikum ya ku waɗanda suka yi imani da baki suka furta to wannan imanin da kuka faɗe shi da baki ku shigar da shi cikin zuciya domin shi imani mataki mataki ne matakin farko ka furta da baki mataki na biyu ya shiga zuci mataki na uku ya fito a aikace a gabbai to da Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu waɗanda suka yi imani matakin farko aminu to ku yi imani mataki na biyu mataki na uku ku ci gaba aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi har izuwa ƙarshe to amma dai wannan fassara ta farko ita ce abin da tafi min bi takmilil kamil abinda masu magana suke cewa mai kyau ya kara da wanka to da haka anan da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul ya fi waɗanda suka yi imani ta hanyar yin ɗa'a ga Allah da ɗa'a ga manzo to ku ci gaba da ɗa'a ga Allah ku ci gaba da ɗa'a da manzon Allah dan me dan imanin naku ya tabbata domin imani yakan iya tafiya kamar yadda kuma yakan iya raguwa kamar yadda yakan iya karuwa wani lokaci kana mai imani sai ka wayi gari wata ran babu imani an gane ko wani lokaci kana da imani sai ka wayi gari imanin ya karu wani lokaci kana da imani sai ka wayi gari imanin kuma yana raguwa domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan yabi udinahu bi arabin min ad-dunya ku maza maza ku ayyukan alheri tun kan fitintunu su zo su lullube ku a duniyan nan bakake kamar duhun dare lokacin da mutum zai wayi gari yana mumini kan yamma ya zama kafiri wani lokaci ya yammata yana mumini kan gari ya waye ya zama kafiri domin wannan shine zamanin tagayyura saurin caccanjawa to kaga wannan hadisi ya nuna mana zai iya yiwa yau kana da imani gobe kuma ka zama me babu zai iya yiwa yau akwai imanin gobe ya karu gobe kuma ya ragu duk zai iya faruwa kamar yadda a wasu hadisan cikin sahih muslim annabi ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min la yantahibu almuntahibu hina yantahibuha wa huwa mu'min duk mutumin da da yake da imani sai je ya zina to yanzu za a cire masa rigar imanin babu ita babu ita yanzu a jikinsa duk mutumin da yake da imani sai je ya sata yanzu za a cire masa rigar imanin yanzu babu ita duk mutumin da yake da imani sai je sha giya yanzu za a cire masa rigar imanin babu ita to daka imani abu ne wanda yake iya zuwa ya tafi ya karu ya ragu daka da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu aminu ya ku dan suke imani ku yi imani abin nufi ku haɓaka imanin ko ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul ya ku dan da suke imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzo Allah da'a dan ku dawwama da imani kuma dan ku karu ta fuskar imani din an gane ko wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukan ku mala yake bil ma'afi da ayyukan sako masalan a misalance kamar yadda mun karanto hadisai da suke nuna imani yana lalacewa da ayyukan saƙo. wannan aya ta yi kama da wata irin ta a cikin suratul nisa'i Allah yake ya ayyuhallazina amanu atiiu wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka imani atiiu Allah ku yi Allah da'a wa atiiu rasula ku yi manzon Allah da'a wa ulil amri minkum da shugabanninku nan ma ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul bambancin kawai karshen ayoyin ne anan wala tubtilu a'malakum atan kuma wa ulil amri minkum ayat ta cika an gane ko sai kuma farkon wata ayar fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu zuwa karshe to malamai suka ce anan an ce ati'u Allah sannan aka ce wa ati'u rasul can ma ati'u Allah wa ati'u rasula? an maimaita fi'ilin ati'u ati'u waje biyu wanda wannan ke nuna kowace daga cikin da'ar zaman kanta take yi da'ar Allah zaman kanta take da'ar manzon Allah zaman kanta take kar wai ka ɗauka cewa da'ar Allah daban da'ar manzon Allah daban a'a amma dai yadda ya zama wajibi ka ba Allah haka ya zama wajibi ka buwa manzon Allah amma da'ar wanda ba Allah ba ba manzan Allah ba ita da sharaɗin sai in ya ba Allah ko ya bi manzan Allah ko kuma in bai saba wa Allah ba bai saba manzan Allah ba shi yasa a can wa ulil amri ba a maimaita wa ati'u ulil amri ba sai aka ce wa ulil amri saboda bai saboda su da'ar su sharaɗinta in ba su saba wa Allah ba in ba su saba wa annabi ba in ba su ce a saba wa Allah ba in ba su ce a saba wa manzon Allah ba da wannan sharadi ake musu da'a la da'ata li makhluqin fi ma'siyatillah la da'ata liman lam yuti Allah wa rasulahu to amma shi ko manzon Allah in yace bishi dole bishi. kamar yadda in Allah yace bishi dole bishi. tare da cewa babu cin karo tsakanin da'ar Allah da da'ar manzon Allah bal ma a dunkule suke tsintsiya ce madaurin ki daya duk wanda ya bi Allah manzon Allah ya bi duk wanda ya bi manzon Allah Allah ya bi an gane ko man yuti illaha man yuti ar-rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah Allah ya bi saboda me saboda ba yadda za a yi manzon Allah ya ce a saba wa Allah ba yadda za a yi Allah kuma ya ce a saba wa manzon Allah da haka in dai kaji Allah ya ce ayi abu to yin wannan abin shine bin annabi in dai kaji manzon Allah ya ce ayi abu to bin wannan abin da yin sa shine bin Allah da'ar a dunkula take to amma me yasa aka rarraba kila wani ya ce to in haka ne me yasa kuma aka ce wa atiu Allah wa atiu rasul a madadin a ce kawai wa atiu Allah ai shiru tunda in da'ar Allah da'ar annabi ce da'ar annabi da'ar Allah ce ai shikenan to abin da yasa aka rarraba malamai suka ce saboda akwai nassosin alqur'ani da kuma nassosin hadisi nassosin alqur'ani Allah ya faɗe su kai tsaye nassosin hadisi manzo Allah ya faɗe su kai tsaye kada wani ya ce shi qur'ani kadai zai bi ba zai bi hadisi ba yadda ya zama wajibi abu qur'ani haka ya zama wajibi abu ne hadisi domin bin qur'ani shine bin Allah bin hadisi kuma shine bin manzon Allah qur'ani kuma shi yace abu Allah kuma abu ne manzon Allah wa ma atakumur rasul fakhuzu qur'ani yace duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi ku rike duk abin da ya hana ku ku hanu manzon Allah a hadisin muslim hadisin abu huraira yace ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu daidai da wama atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu to anan zaka gane halaka da tabewar waɗanda suke cewa su qur'ani kawai suka yarda da shi ba su yarda da me hadisi ba saboda hadisi wai kala kato ne wani kato ne ya faɗa wal iyazu billah duk wanda yace bai yarda da hadisi ba ƙarya yake bai yarda da Qur'ani ba domin Qur'ani shi yace abu hadisi Qur'ani shi yace abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka ce zaka bi Qur'ani ba zaka bi manzan Allah ba kamar ka ce ne kai imani da sashin Qur'ani ba kai imani da sashi ba so kake ka rarraba abin da yake a haɗe domin da Qur'ani da hadisi a haɗe suke domin da Allah da manzansa a haɗe suke abin nufi wajibi ne duka ai musu biyayya biyayyar ɗayan biyayyar ɗayan ce shi yasa Allah da kansa shi ya nuna cewa waɗanda suke wannan kafirai ne tsantsa kafin ma manzon Allah ya ce komai ubangiji ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi Allah ya ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle waɗanda suke kafircewa Allah suke kafircewa manzannin Allah ta wace hanya sai ya ce wa yaquluna suna cewa nu'minu bi ba'dhin mun yadda da shashi wa nakfuru bi ba'dhin mun kafircewa shashi wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabilan suna so su riki wata hanya matsakaiciya ita ba musulunci tsantsa ba ita ba kafirci tsantsa ba domin kafiri shi bai yadda da duka ba to shi kuma yanzu wannan bai yi imani da duka ba shi kuma imani shine imani da duka ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah ka yadda da duk abin da yazo daga Allah ka yadda da duk abin da yazo daga manzon Allah ingatacce to su kuma sai suke so su raba kafa kaga su ba kafirai bane ta wani bangare su ba muminai bane ta wani bangare in a fassarar mu ce to amma bari mu ji a fassarar ubangiji subhanahu wataala sai ya ce ula'ika humul kafiruna haqqan wannan karku shaka akan kafircin su su ma kafirai ne tsantsa na gaskiya original copy ba photostat ba ko ma'ana garanti gangariyar kafiri saboda me saboda yadda da shashin littafi da kafircewa shashi kafirci ne shi Allah a sa babu raba kafa ko ka shiga duka ko ka fita duka duka udkhulu fi silmi kafa ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga musulunci baki ɗaya babu raba ƙafa da aka raba ƙafa cewa ka yadda da ƙur'ani baka yadda da hadisi ba wannan kafirci ne da da lokaci da mun kawo misalai na hankali wanda za su nuna muku ɓata da halakar masu irin wannan aƙida waɗanda ake kiran su yau ko dai ka ce aqlaniyun masu aiki da hankali ko ka ce qur'aniyun nisbatun ila alquran wa waɗanda suka ce qur'ani kadai suka yarda da shi hankali ma zai nuna maka mahaukata ne su domin shi wannan qur'anin wai ruwan sama aka yi faɗo gidan kowa ta yaya ya zo mana ta hanyar hadisi qur'anin ya zo mana ta hanyar wane ya jiga wane ya jiga wane ya jiga wane har muka yadda qur'anin ne ai ba mu aka zo aka bawa ba yanzu kai da baki da baki ka gamu da annabi yace maka wannan qur'ani ne labari aka baka ka yadda to hadisan hanyar da aka baka labarin cewa qur'anin nan shi annabi ya zo da shi ita ce hanyar da hadisai suka zo kuma ita ce kuma bin hanyar shine dai bin hadisin to sai mutum ya zo ya ce maka ai shi ya karɓi saƙon amma ba ruwansa da ambulan ɗin domin haka ne ambulan ɗin da yake ɗauke da saƙon ƙur'ani a cikinsa su ne hadisan annabi to yanzu ka yayya ga ambulan ba ruwanka da shi ka ce saƙon ciki shi ne naka a'a ai yadda saƙon yake da muhimmanci ambulan ɗin ma yana da muhimmanci bal ma muhimmancin ambulan ɗin bai yi ƙasa da mahimmancin saƙon ciki ba dan ba ta hanyar ambulan ɗin ba da baka samu saƙon lafiya ba zai zo ya ce maka qur'ani ya ce ai sallah eh qur'ani ya ce ai sallah in a iya qur'anance za ka yi sallah sallah ba za ta yi ba domin qur'ani ya ce ai sallah ne amma bai faɗi ya za a yi ta ba yadda za ka yi ta har ka gama qur'ani bai faɗa ba hadisai suka faɗa qur'ani ya ce ai sallah amma bai ce ai kabbara harama ba me yasa kake yi qur'ani ya ce ai sallah amma bai ce ai tsayuwa ba ila ka iya cewa wa qumu lillahi qani a tsayi ga Allah to an ji a tsayu amma ya za a tsaya ina za a kalla in za a tsaya wace iri ya tsayuwar za a yi duk qur'ani bai fayyace ba hadisai suka fayyace qur'ani ya ce ai ruku'u warka umma arrakina amma bai ce a dago ba me yasa kake dagowa qur'ani ya ce ai sujada amma bai ce a dago ba me yasa kake dagowa kuma sujada ɗaya qur'ani ya ce ai bai ce ai bi ba me yasa kake biyu muƙaddara biyun kake yi me yasa in kai biyun kake dagowa ai da sai kai zaman ka a cikin sujadarka da qur'ani yace wasjudu bai ce warfa'u ba da yace warka'u bai ce warfa'u ba kuma qur'ani da yace duk ai waɗannan abubuwan bai ce ai sallama ba me yasa kake sallama kuma da yace ai bai ce ga lokacin yi ba me yasa ka wari lokacin yi irin waɗannan abubuwan dole ne wanda yake da hankali da tunani zai gane cewa qur'ani ba zai wadatar ba sai an hada da mai hadisai qur'anin da kansa ya faɗi haka domin Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba litubayyana lin ma nuzila wa anzalna mun saukar maka da littafi don kai wa mutane bayanin abin da muka saukar gare su kaga wannan ya nuna cewa qur'ani yana buƙatar bayani qur'ani da kansa ya faɗa litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to waye zai wannan bayanin annabi ta wace hanya zai bayanin ta hanyar hadisai yanzu qur'ani ya ce kar a ci jini gaba daya inna ma harrama alaykum al-maytata wad-dama qur'ani ya haramta cin jini ya haramta cin mushe me yasa kake cin hanta to amma sai ka zo kana cin waɗannan waye ware maka su hadisi ne kana cin fara fara mushe ce ko akwai mahautar yanka fara akwai limamin yankan fara waye ce ka ci qur'ani ya ce kar a ci mushe kana cin kifi kifi mushe ne kana yanka kifi kafin ka ci ta yaya ka gane a ci kifi mushe sai ta hanyar hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbai haka Abdullahi dan Umar yake uhillal lana maitatani waddamani an halatta mana mushe biyu da jini biyu ta hanyar hadisi domin shi qur'ani gaba ɗaya kwandemin din sa yayi sai ce ammal maitatani amma mushe biyun da aka halatta mana faljarad wal hut fara da kifi domin waɗannan ba a yanka su jira ake kawai su mutu sai a ci ba sa daga cikin mushen da Allah ya hana a Qur'ani manzo Allah ya ware su a hadisi ta hanyar bayani to haka nan jini biyu yace wa amma damani amma jini biyun da aka halatta mana kuwa falkabidu wa tihal hanta da kuma mai saifa da aka ya'yan uwa baya yiwa a fahimci alqur'ani in ba ta hanyar hadisai ba baya yiwa a iya fassara qur'ani in ba ta hanyar hadisai ba duk wanda yace zai rike qur'ani yayi watsi da hadisi to wannan halaka zai yi bacewa zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi yace ya kusanta wani zamani zai zo a ga wani katon mutum ya kwanta a akan karagarsa ya bushi iska sai ce shi abin da yake littafin Allah shi ya yarda da shi wanda baya littafin Allah bai yarda da shi ba manzo Allah ya ce to a hirɗin ku kar in same ku cikin irin waɗannan mutane ku sani ni an bani Qur'ani da irin sa tare da shi ala wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ni an bani Qur'ani ne da irin sa tare da shi me irin sa shine sunna kuma manzo Allah ya ce abin da Qur'ani ya halatta daidai yake da abinda sunna ta halatta abin da qur'ani ya haramta daidai yake da abin da hadisai suka haramta ma'ana duk abin da Allah ya haramta da abin da annabi ya haramta sunan sa haram duk abin da Allah ya halatta da abin da annabi ya halatta cikin hadisi duk sunan halal babu bambanci to da ta ya ƴan uwa mu gane wannan mu guji hanyar bata da hanyar tabewa da hanyar son zuciya ubangiji subhanahu wataala yace wala tubdilu kun kada ku bata ayyukan ku da kanku wannan yana daga cikin bata aiki ware qur'ani ka ce zaka bi da kuma wari hadisi ka ce ba za ka yi masa biyayya ba lokaci yi duk da cewa Allah ramma ya karanto ayoyi guda biyu na gaba za mu tsaya akan wannan ayar sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu gobe sai mu tsora daga kai inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh